an ƙara an ƙara eh. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ƙaddara mana ganin zagayowar wannan lokaci da ake gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid kuma muna godiya ga Allah da ya ba mu ikon halartuwa domin ci gaba da shi wannan karatu a cikin littafin kitabun tauhid kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin Darasin mu da ya gabata a cikin wannan littaye shine darasi na shidda inda muka kawo ƙarshen babi na uku yau kuma insha Allah subhanahu wata'ala za mu hara da farkon darasinmu na bakwai kuma a farkon mu na hudu babin da malam ya yi bayani akan cewa

addu'a إذا قيل الدعاء بمعنى الدعوة وكذلك الدعوة addu'a. الدعاء shi yasa za a ga wata nuska an rubuta babu da'awa ciko, wata kuma an rubuta babu du'a'i to duk kalmomi ne guda biyu da kowace tana tsayawa matsayin ɗaya to bayan da muka ƙare babinmu da ya gabata na alkhawfu min ash-shirk yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara farkon darasinmu na bakwai da babi na hudu kenan. Babu du'a'i aw da'awa ila shahadati Allah ila illallah. Babi mai bayani akan kira zuwa ga shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Wannan kira kira ne mai girma. kira ne mai matuƙar kima a cikin al'umma, saboda aiki ne na annabawan Allah, babu wani ba annabe daga cikin annabawan Allah da Allah ta'ala ya aiko, babu wani guda daga cikinsu wace ya yi kira zuwa ga abauta ma Allah shi kaɗai. Wa ƙaulillahi ta'ala da cewar Allah maɗaukaki, Kula hazihi sabili, ka ce musu wannan musulunci hanya ta ce, adu'u ilallah ina kira zuwa ga addinin Allah, wannan addini na musulunci a hanya ta ce, aka Allah ya gaya wa babban manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi ya ce ma al'ummarsa. ina kira ilallah zuwa ga addinin Allah ala basiratin bisa ga lura kaga mujaddadi ta gama da wallahu dirhamati ya rubuta littafi da ake ce ma usuluddini wanda shi ma mujaddadi ya kawo wannan cewa a inna dina mabniyun ala tabassar li ahli al-basair ya ce addini an gina shi bisa ga lura da ma'abuta lura ma'ana babu wani takwalci ko jahilci ko wauta ga ainihin shi addini ko waɗanda an ma'abuta addini wani ibn abbasin daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma Allah shi yadda da su'a أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة النبي تيرا دا أمينشي ستبتا غريسا لما بعث معاذا lokacin da annabi ya aika mu'azu mu'azu ibn jabal kenan radiyallahu anhu wa arda qala da ya aika shi zuwa yemen ko yaman sai ya ce mishi qala lahu yace mishi innaka ta'ati qauman kai zaka zo ma mutane wannan aikin da ni maka zaka zo ma mutane min ahalil kitabi daga cikin ma'abuta littahi Mana yahudawa da nasara zaka zo musu falyakun awwala ma tad'uhum ilai ya zama warkon abinda zaka kira su zuwa gare shi shahadatu Allah ilaha illallah su yadda su shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wannan shi ne abu na farko da za ka harawa gare su kaga kenan ya zama mahallu shahid ga wannan babin namu babu du'a e, ko babu da'wati ila shahadati Allah ila illallah sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika mu'az ibn jabal zuwa yaman cewa idan ya zo ga abu na farko da zai fara kiran mutanen yaman to da zuwa ko shi mu'azu abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurce shi shine abin da ya fara saboda sahabbai masu matuƙar biyayya ne da ɗa'a da ƙoƙarin sadar da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan babu shakka yaman akwai addini cikin kwarai halin rayuwarmu da muke ciki ina ganin a duniya su ne kawai suke da jami'ar da aka kira jami'atul imani jami'atu al-iman akwai ta a yemen ta da cewa su ma suna da nasu matsaloli da damoyi da rikita waɗanda sun dabaibaye su muna roƙon Allah ya musu mahita ya ɗauke musu suwa mu ma Allah ya ɗauke mana na matsaloli ya magance mana suwa wa fi riwayatin a wata ruwaya ila ayyu hidullah idan ka je ka kira su zuwa ga su kaɗaita Allah da bauta, fa inuhum a ɗa'uka lidalika idan suka yi maka ɗa'a game da haka suka yadda, fada'uhum to sai ka sake kiransu ko fa'alimuhum, fa'alimuhum ka sanar da su, an Allah haftar da alaihim khamsa salawati. bayan sun lamunta cewa Allah ne ya cancanta a bauta masa shi kaɗai, to abu na biyu Allah ya fardanta musu salloli guda biyar a cikin wuni da kwana bi kulli yaumin wa laila, a cikin kowane wuni da dare suna da sallah guda biyar da za su yi. Fa'inuhun a ɗa'uka lidalika, idan sun yi maka ɗa'a. bisa ga wannan abin da ka kira su ba alimuhum ka sanar da su a a alimuhum ka sanar da suwa an Allah da alaihim sadaqa ce to yanzu ku sani Allah ya fardanta muku zakka to khazu min aganiyaihim wadda ita wannan zakar za a karɓo daga mawadata daga cikinsu waɗanda Allah ya ba su hali. Faturaddu ala fuqara'ihim sai a mai sheta zuwa ga waɗanda suke talakawa ne. Wannan shine abu na uku da za a ainihin karantar da su kama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika mu'azim ni Jabal a wurin su mutanen Yaman. Fa ma ɗa'uka. lidalika idan sun maka ɗa'a game da haka fa'iyaka to ka shedinka wa kara'ima amwalihim ina yi maka ka shedi da zababbar dukiyarsu ma'anar wannan kada ka zo wurin karɓar zakka ka ce sai maraƙin da yake ya girma ya kai ko ƙaƙa ko rakumin da ya girma ya kai ko ƙaƙa ko shanuwa ko tunkiya ko rago wanda yake gayi nan kosashe wanda yake shi ne kiba-kiba ka ce sai shi za ka ɗauka ka shedin kada wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi masa ingwanka ma'ana hattara aga saboda karantar da mu yadda ake ko yadda addinin Allah annabi bai ce mai zo kawai ka ce su ba da zakka ba sai da aka fara ta da rijiyar mataki na farko sai yadda cewa Allah ne cancanta a bauta masa mataki na biyu su san Allah ya fartanta musu salloli guda biyar a cikin wuni da kwana mataki na uku san cewa abinda suka mallaka na dukiya akwai zakka wadda za a karɓa a ga karantarwa mataki mataki ba a zo musu da abin kawai katsam cewa su bayar ba to kuma idan sun ba da wannan zakka su mawadata to za a ba wa waɗanda yake talakawa ne fa a ada'uka lidhalika idan sun ma ɗa'a game da haka fa kashedin ka shedin ka wa a muwalihi, to ina yi maka ka shaidi da zaɓaɓɓen dukiyarsu bayan nan kuma wattaki da'awatal mazlumi ka ji tsoro ka yi hattara da addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun saboda addu'ar wanda aka zalunta ba ta da wani abin da ka kare ta da mu Allah sawa'un ya buɗe baki ne yayi addu'a Allah zai karɓa masa hakki ko bai buɗe baki ya yi addu'a ba Allah ma zai bi mishi kadin hakkin nan nashi wanda idan muka dimi irin yadda muke da jarabawa cikin rayuwarmu yanzu zai zama ba mu kula da wannan ba za ka ga mutum ya yi zalunci amma bai damuwa kuma bai jin tsoro kuma bai duba girman Allah kuma bai duba cewa za a zo ga inda rayuwar tashi ma za ta ƙare jahu, wannan hadisin da muka karanta Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi walahuma ruwayar Buhari da Muslim an Sahal ibn Sa'adin an karbo daga Sahal dan Sa'ad radiyallahu an Allah shi yarda da shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi ya ce tsirar Allah da amincinsa su ƙara tabbata a gare shi yau ma haibara ranar haibara mira na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la'udiyannan raya ta gadan gobe zan bayar da tuta rajulan ga wani mutum yuhibbu wa rasula wanda shi wannan mutumin da zan bawa tuta yana son Allah da manzonsa wa yuhibbu Allah wa rasula kuma Allah da manzonsa suna son shi yaftahu Allah ala yadai Allah zai yi buɗi akan hannuwansa ma'ana Allah zai buɗa masa yadda ya ci garuruka da yaƙi. fabatan nasu ya doku na lailatahu sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce suka kwana suna kutsa mazdaransu kowa yana cewa Allah ka sa ni ne za a ba wannan Allah ka sa ni ne za a ba wannan kowa yana ta fata da ƙauna ya zama shi mutumin da Allah da manzo suna sonsa, shi yana son Allah da manzo kuma za a buɗa masa ya ci garuruka da yaki suka ta yi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kwana suna kutsa madararsu Allah ka sani na kowa yana tabatar ya zama shi za a bawa alhali kuma sun san cewa mutum guda daga cikinsu shine za a ba ayyuhum ha, suna cato wane na za a ba ita daga cikinmu Allah ka sa ni ne zan samu falamma asbahu lokacin da suka waye gari ma'ana sahiya ta waye gadau ala rasulillah sai suka yi sauko wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka taho kuma kullum yarju ayyu daha kowa yana fatan shi za a bawa kuma babu shakka an san cewa mutum guda ne zai samu to amma kowa yana da fatar kauna shi zai samu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aina ali ibn abi talib to ina aliyu dan abi dalibi ga sabe sun taru dandazan suri guda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya diba bai ga aliyu ba faƙila sai aka ce ma'ana sashen 'yan uwansa sahabbai suka ce huwa yashtaki ainai yana gida idanu ne suna ciwo kaga shi bai ma san an yi wannan ba sannan babu wata addu'a da yayi don bai san da abin ba bale ya roki cewa ko shi za a ba wagga ainihi tuta din da haka yana can da damo shi da abin da ya dame shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. fa arsalu ilayhi sai aika sai ce to aje a taho da shi fa utiya be sai aka zo da aliyu dan abi dalibi fa basaka fi ainihi wa da'ala sai annabi yayi masa tofi na tawada yayi masa addu'a a idanunsa fa bari'a sai ya warke nan take ka allam yakun bihi waja'un kamar bashi da wata rashin lahiya kamar idanun ba su taɓa zama akwai ramad a cikinsu ba nan take sai warke a ɗawon raya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗauki tuta ya bashi raya tuta ana ce mata kuma al'alam tana da sunaye da dama waɗanda laraba suke ambata arraya tuta sai aka bashi tuta faƙala da annabi ya ba Ali ibn Abi Talib wannan tuta ya riƙa? sai ce masa unfus ala risilika ka tahi akan hankali kada ka yi ƙwaramniya a'a ka tahi akan hankali hatta canzila, bisa sahatihim har sai ka sauka a farfajiyarsu ma'ana a filayensu sai ka kai wurin da suke kaga shi ma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa irin na mu'az ibn jabal yace sunna da'uhum ila al-islam sannan ka kira su zuwa ga musulunci wa akbiruhum ka ba su labari bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala bi ka ba su labari game da abin da yake wajibi ne a kan suna haƙƙin Allah maɗaukakin sarki na kuma haka ya rubuta ku? sun mhm. ohun eh? ilal islam ko sa'anan ka kiraye su zuwa ga musulunci wa akabiruhum ka ba su labari bi ma jigo alaihim da abin da yake wajibi akan su min haƙƙin Allah ta'ala na haƙƙin Allah maɗaukaki fihi a cikin shi wannan addinin na musulunci. Ba wallahi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, Na rantse da Allah, la ayya hadiyallahu bika rajulan wahidan, Allah ya shiryar da mutum guda a dalilinka, a sababinka, khairan laka ya yi maka alkhairi khairun laka ya yi ma alkhairi min humrin na'ami daga abaka jajayen dabbobi na ni'ima a wancan lokaci idan aka baka raƙuma masu kalar jikin ƙasa kamar dozin guda to babu shakka an darajanta ka an karrama ka yau ku sai mu kwatanta wannan a aje maka dozin guda na mota jeep wadda ita ta sama kololuwarta to Allah ya sa mutum guda ya shirya a dalilinka ya yi maka wannan alkhairi da aka kenan wannan ya nuna cewa da'awa aiki na mai girma aiki na mai wahala aiki na kuma wanda idan ma'abuci da'awa ya nuhi Allah to zai ci riba a cikin da'awa sannan akwai abin da ya kamata mu ɗan lura da shiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu cewa mar'a ana auren mace le 40 ko saboda abu hudu limaliha saboda dukiyarta in tana da dukiya ana auren ta don dukiyar wali hasabiha ko don matsayin gidansu da take da shi wa li jamaliha saboda kyawunta eh yawa ne a na hudu shine saboda addinin ta ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓar mana ma'abuciya addini yace fazfar bi zati din ka ci nasara da ma'abuciya addini wa illa ya yadaka in ba haka ba ka zama talaka ka zama batalake idan baka samu abuciya addini ba to nan babban abin da ya sani kawo wanga hadisi nika son mu haɗa. babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabar mana ma'abuta addini na mata to sannan nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya shiryi mutum guda a dalilin ka ya yi maka alheri bisa ga abaka jajayen dabbobin ni'ima kamar irin waɗannan manya-manyan motoci a yau to idan duk muka ce kowa bai aure sai mai addini to su marasa addini in an fahimta ba wai ina mulahaza na akan abin da annabi ya waɗi ba lalle tabbas haka yake to amma kuma akwai buƙatar mu yi kwadan la'anya hadiyar lahu ko in ka samo mai addini ka auro to in za ka koma aure ka ɗauko wadda ba ta da addini ka koya mata addini sai zama la hadiyar lahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am da yawa gaskiya in Allah ya baka in dai tana so. in dai tana son addinin nan kuma kai kana Allah ya sa kana akan addinin to za ka ga nan da nan ta karfi karatu sai ka ga ɗaya ka zama sanadi in ma Allah ya nuwa sai ta zama malama ko kwarai hmm, da gaskiya ana samu kuma babu shakka ya kamata kowan mai ɗaura ɗamara da niyya da himma hakikan wannan addini namu Allah ya sa sauki ciki kuma wannan ilimin namu na addini yana da sauki kwarai illa dai iyaka matsalolin da muka fuskanta shine akwai abubuwa masu shagaltashe mu ka ɗauke mu akan tsaya wurin karatun addini ina iya tuna akwai wani bawan Allah da ya zo daga kogi daga kogi state ma hausa amma ya zo ya kawo koke cewa yana so don Allah shi dai a ringa koya mishi wanga alfabet din na alif ba wani littafi na na ahsanul qawaid an ka fara da shi ana karanta shi wata rana ma ya an karanta abin ya je wuya yana faɗin magana da bai kamata a wade su cikin masallaci ba ana nan ana hankuri da shi bawan Allah nan sai da ya ƙara littafin nan har ya zama yana iya haɗa Kur'ani da kanshi san da ya kai wurin ya kai wajen eh, suratu ga can ikra kamin ya baggarin ga Allah saboda wani dan wani yake aikin banki ya zo nan tare da shi suna tare sai ga bari ya yi ƙoƙari tun da ya zo ya ga ko ina ana ta karatu to ina ga wanda yake nan ya tashi a gani ko ka ka babu shakka nan a maganar la an yi hadiyallahu bika rajulan rajulan wahidan khairul laka min humri na'am kalubale ne babba fatan mu da kaunan mu Allah shi muna muwafaka Allah ya ba mu iko mu doge mu yi mu gane kuma in mun gane Allah ya sa mu yi aiki da shi to malam Muhammad bin Abdul Wahhab yace dukuna ai na can da anka ce dukuna lailatan sahabai suna kutsa madaran su kowa yana addu'a Allah ya sa ni ne wani na zai samu duk ba ba amma gashi Aliyu dan Abi Dalibi shi bai ko san hanye ba kuma shi bai roƙi Allah ba wanga ya nuna kaddara da Allah shi ta shi ta faɗi akan shi na a bashi ko kuma sai an ka bashi to lokacin mu muna ganin akwai lokaci ko to shi kenan to fi masail cikin wannan babe akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko anna da'awata ila Allah kira zuwa ga addinin Allah fariqa man ittaba'a rasulillah hanya ce ta duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira zuwa ga Allah hanya ce ta mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zaka ga hanyar nan gaskiya tana da wuya sai dai a daure a nuhi Allah da bidan sakamakon Allah matsala ta biyu a تبيو wa Alal ikhlasi faɗakarwa akan tsarkake aiki ya zama a mutum ya tsarkake niyyarsa ya nuhi Allah kula hadhihi sabili ka ce wannan hanya ta ce ada'u ila Allah ina kira zuwa ga addinin Allah ala basiratin bisa ga dura ya zama kiran nan da kakai don Allah kake yi malam ya ce li'anna kathiran minan nasi saboda mai yawa daga cikin mutane lauda a ilal haƙƙi. da za ka same shi yana kira akan gaskiya fa ya yad'u ila nafsi kuma yana kira zuwa ga kai ne ko don a ga girma ne ko don a taimake shi ko don a yi mishi kamata ya abin ne ya zama khalisan li illa. idan mutum yana da awa yana kira ya zama Allah ya kanuhi da abin da yake yi na harka addini sai ya zama Allah ya isa mishi ga dukkanin al'amuransa. Ba salisa, mas'ala ta uku, annal basirata, aƙiƙa lura, min al tana daga cikin abinda da mutum musulmi ya zama mai lura saboda idan mutum yana akan hanyar addini kuma babu lura to zaka samu akwai matsala da yawa kuma luran nan tana samuwa ne ta hanyar hasken ilimi ta hudu, min da Laila حسن Tauhid, yana daga cikin dalilan kyawun tauhidi hutan tanzihan lillah shi tauhidi tsarkake Allah ne tsaftace Allah ne daga na ƙasa shi Allah nan ta'ala anil masabba daga zagi baka zagi Allah ba ka tsaftace Allah ka tsarkake Allah ka ce Allah yana da ɗa ba baka ce yana da mata ba baka naƙasa girman Allah ba alqamisa mas'ala ta biyar anna min shirki hakika yana daga cikin munin shirka kaunuhu masabbatan lilla. kasantuwar shirka zagin Allah ne wanda ya ce Allah na da ɗa ya zagi Allah wanda ya ce Allah na da mata ya zagi Allah ya kawo na ƙasa ga Allah asadisa mas'ala ta shidda wahiya min ahammi wahiya min ahammiha yana daga cikin ko tana daga cikin mai muhimmanci ibadul muslimi anil mushrikin nisantar mutum musulmi daga mushrikai babu shi ba mushrikai yayi nesa da su li Allah ya tsira minhum me yasa zai gudu ya basu don kai ya zama cikin su walau lam yushrik ko da bai shirka ba saboda a anil mar'i la tas'al fasal an ne. ka tsaya ka riba ka gani zama da maɗaukin kanwa na sa warin kai in kana tare da masu shirka yau da gobe sai ka dawo ba ka ganin layin shirka don haka mutum ya nisanci shirka bai zama tare da masu ita don mi don kada ya sai zuwa ga shirka ko da ko a bai ainihin shirka ɗin ba. Asabi'a mas'ala ta bakwai kaunin tauhid awwala wajibi. kasantuwar tauhidi ne harkon wajibi falam annahu la ilaha illallah wannan ne abu na farko tauhidi shi a harkon wajibi idan an samu tauhidi ya inganta to duk abubuwa za su kyautata sai a Samina mas'ala ta takwas annahu yabda'u annahu yubda'u yabda'u ko ana warawa da shi tauhidi qabla kulli shay gabanin komai hatta sala har sallah dan in tauhidi bai inganta ba kaga babu maganar sallah kenan sai tauhidin ka ya kyautata sannan ai magana cewa kai sallah التاسعة ta tara. anna ma'ana ayyu wahidullah ma'ana cewa su ɗayanta Allah da bauta ma'ana shahadati Allah ilaha illallah ma'ana shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah al'ashira matsala ta goma annal insana haƙiƙa mutum ya kun shi mutum yana kasancewa min ahalil kitabi cikin ma'abuta littafi wa huwa la ya'rifa amma bai san littafin ba gashi yana cikin mutanen littafi amma bai san littafin ba mu ma musulmi za ka ga da yawan mu ga mu ne cikin addinin musulunci littafin mu na alqur'ani amma ba mu san shi ba aw ya'rifaha ko ya san littafin wala ya amalu biha bai aiki da shi littafin ya san littafin Allah amma kuma za ka ga littafin yayi daban shi yayi daban ba maganar aiki alhadiya ashara matsala ta goma sha ɗaya albidayatu bil A التنبيه على bil بالتدريج Na akwai faɗakarwa kan koyarwa a bitadrij mataki mataki nan ma za ga su tura lokacin da suka ci andalus da yaƙi suka kwakwashe littattafan musulunci saboda sun isko su kala daban-daban to wannan yana daga cikin abin da suka gina nasu tsarin koyarwa su sun riga sun yarda da cewa a ta'alimu da Rich. Za ka za ka ga yin ka wurin primary level za ka wara primary 1 to 6 haka in ka dawo bangaren a jss za ka ga za ka yi js 1 sannan ka dawo SS123 a sha'anin bit tadarij kenan in ka taho bangaren college LCE 123 in jami'a na ko ka shigo 100 level zuwa 400 kaga shekara hudu kenan ko kuma ka taho 200 level akalla dai a ta'alimu bit tadarij aka za a ɗauki abin nan mataki mataki wanda yake undergraduate bai daidai da wanda yake bangaren master mai master bai daidai da mai PhD aka abin ka tayya a talin bit tadrij to sun riga su dama babban abin da an matsalar suka ruwa duk abin da sun ka rike su rike shi jabau kuma duk abin da sun ka sa gaba sai sun ga baya gare shi ba su bari ba su taɓa barin wani wani abu har dai in sun diba sun ga cewa manuhata wadda za su kawo musu ci gaba to za su rika dan za ka ga ga makarantun ne nan suna tsegin syllabus su yana nan bai canza ba kuma babu wanda ya isa ya zo ya canza shi duk dai wannan ƙarƙashin at-ta'limu bil koyarwa mataki mataki amma idan ka dawo gehen wurin karatun addinin musulunci zaka ga yadda magabata suka tsara na at-ta'limu bit a aka zo aka yi ta'limul muta'allim tariqat ta'allum sai ka bi wannan makarantun ne sai ka ga duk tsarin ya rubuce duk tsarin ya rubuce idan ɗalibi ya sauke Alƙur'ani shine zai zaɓar ma kansa littaya da zai sa da shi ko malam mai talimi yana cewa man a haɗa a tsarika dalla fala nalul makasura wanda ya kuskure ma hanya ta neman ilimi to ya ɓace ba zai samu mina na ya kanu ba amma duk wanda ya yadda da bin yadda kamar su malamai magabata suka tsara fara wannan littafin wannan ya bi masa sai kaga a hankali sannu sannu sannu yana yi gaba a ta'alimu bit tadarij yana yi gaba a ta'alimu bit sai kaga an waye gari shi ma in Allah ya rubuta ya zama malami to amma mutum ya sauke alqur'ani ya doko tafsirin ibnu kasir ya ce da shi da awara mai ko buhari kaga an bambaro da ya ana samu wallahi ana samu mutu ya ce to shi dai ka son a karanta mai ka gani kaga ba a yi at fitar da tadrij ba kenan babu shakka wannan hanya ta ta'alimu fitar da tadrij tana ba da fa'ida kwarai da ka mu ɗaliban ilimi ya kamata mu yi amfani da ita Allah shi ba mu iko mu bi kuma mu ci nasara Ba mu ma lokaci ba ko lokaci ya yi ko to insha Allah mu bari sai mu tashi a abin nan abaniya ashara ko za mu tubar mu haɗa da shi albidayatu bil aham tal aham a fara da abu mai muhimmanci sannan mai muhimmanci yawa ya zama ga abin da ya yi muhimmanci a fara da shi sannan mai bi mai to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dambe ɗaya da shi abinda na karanta a kan sawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah ubangiji ya yi mini shayin sha cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin